Masu ruwa da tsaki a harkar wutar lantarki sun bayyana irin ɗimbin matsaloli da mafi yawan 'yan Najeriya ke fuskanta a ɓangaren wutar lantarki. A wani taron wuni guda da kamfanin rarraba wutar lantarki a jihohin Benue, Nasarawa, Bauchi, Gombe da Plato ya gudanar a nan Jos. Kamfanin ya ce ya shirya taron ne don jin irin matsalolin da masu amfani da wutar lantarki ke fuskanta da zumar inganta hidimar su wa al'umma. Mahalarta taron waɗanda suka hada da sarakunan gargajiya, shugabannin al'umma da masu masana'antu da ma masu aiki da wutar lantarki a gidajensu sun bayyana cewa tsawwala kuɗin wuta ba tare da isasshen wutar ba, rashin rashin karfin wuta da karɓa-karɓa na daga cikin abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya. A cewar Tali Samson Nanzin daga unguwar Federal Locust a nan Jos suna buƙatar kamfanin ya yi gyara. Kuɗin da suke caji ya yi yawa, fayu ne da Lagos suke biya na plateau state ya fi abin da lagos ke biya shi muka ci abu plateau kuma da bamu da komai industry ma ba su anan bamu da komai saboda talakawan suna, shan wahala ba za a iya biyan wannan kuɗin da bil da suke kawa ba duk mun duba cewa idan ka zo ka kashe utajen utan gidanka ma za ga abin yana karanta yana reading shi ma injiniya jack dun ya ce al'ummar yankin su sun tara fiye da naira miliyan biyu wajen sayan tukunyar wuta wato transformer wayoyin hada wutar lantarki da dogayen sanduna da ake rataye igiyar wutar amma har yanzu ba su samu ingantaccen wutar lantarki a yankin nasu ba. Kowane wata ana caje mu duhu goma. Yana ta haurawa. Aka zo za a kawo prepaid sabobidin nan. An zo ana zaba gidaje. Din gidanka babba ne sai a sa maka prepaid gidan karami sai su sallake. To yanzu sabobin suka zo nan sun cika duk wannan dokokin. Su zo su hada wutan sun ki. Wai za a ba mu bil. A ba ma mutum bil tun ba hada mashi wuta ba wannan daidai ne. Daga shiyar kudancin jihar Plateau wanda su ma suke fama da matsalar wutar lantarki kuwa. Galadiman Wase, Alhaji Umar Mustapha ya ce. Muna da babban matsala a cikin garin wasai. Cikin kwana talatin da kyar mukan samu wuta so ɗaya a rana a wata. Rabonmu da samun wuta regula tun 2013. Rayuwan al'ummanmu matasa particularly ya dangana akan wutan ne don kaga aski yanzu su mm, eh, wanzamai ba su yi yara ne suke askin nan daka da kama ta ba su ya gida ana yi a inji ne balle kuma mu manoma ne muna sarrafa eh, shinkafa injin da yana sarrafa wannan duk daga saboda haka ainihin rayuwar kasan ya dangata a kan wutan ne shi ko shugaban sashen tabbatar da kamfanin rarraba wutar lantarki ya aiwatar da aikin sa bisa kan doka Moshut Sunusi Yusuf yace suna kan kokarin inganta wutar lantarki wa al'umma muna kira ga kwastomomin su kwantar da hankalinsu duk abin da yake alhakinmu ne mu bada insha Allahu za mu yi kokari mu bada shi abin ne da yawa wannan bangare eh, na sadar da wuta ya yi wurin shekara hamsin a hannun gwamnati akwai matsaloli da gadarsu muka yi bin da aka shekara hamsin ba a gyara ba a shekara uku ba za a iya gyara shi ba so da haka ana buƙatar sauran lokaci mutane su ƙara haƙuri kuma da ta hanyar faɗakar da kamfanin cewa ga irin matsalolin da suke fuskanta. Malam Yusuf ya kuma ce akwai hukunci mai tsauri kan masu satar wuta da lalata na'urorin wutar lantarki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.